وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي قبادة كراتمنا الأدب المفرد الجامع للآداب النبوية نا الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري muna babi na 231 babu iyadatu subyan hadisi mai lamba ta 231 a babi na 231 hadisi mai lamba 512 yau muna darasi na 73 حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد أن سبي لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل من كرنت وانا حديثي منا فدر فائدو دي دكي چكنسا cewa ɗaya daga cikin 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin 'ya'yansa mata guda hudu to saƙula jikinsa ya yi nauyi ya yi rashin lafiya to ba faɗi wacce ba domin duka 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata guda hudu duk sun yi aure shi alƙur'ani ya kira su 'ya'yansa mata ya ayi nabiyyu qul li azwajika wa wa banatika a primary ana koya ma bintun bintani banat li banatika ka gaya wa ƴaƴanka mata waɗannan ƴaƴa mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda hudu ne akwai Zainab akwai Ruqayya akwai Ummu Kulsum akwai Fatima waɗannan khalifofi guda hudu duk surukan manzon Allah ne ya ba biyu ya aura daga biyu ya ba biyu ya aura daga biyu ya aura daga umar da abubakar allah ya ƙara musu yarda ya ba usman da ali allah ya ƙara musu yarda da haka waɗannan surukansa ne waɗannan ma surukansa ne to cikin ‘ya'yansa mata guda hudu ta farko ta auri abul as ibn rabi ta biyu ta auri usman bin affan ta uku ma ta auri Usman bin Affan ta hudu ta auri Ali bin Abi Talib wanda shine auren zumunta a cikin wanda aka yi to duka 'ya'yan nan nasa kuma mata sun haihu Zainab ita ce babba ta haifi 'ya umama wadda annabi yake ɗauko ta zo masallaci da ita yana riƙe ta domin ya nuna larabawa al'adan nan ta binne 'ya mace da ranta an kau da ita a musulunci mafi daraja abin da muke bayan tauhidi shine sallah to ga yarsa ya ɗauko ta ya shigo masallaci da ita don ya nuna musu hatta guraren ibada mu muna shigowa da 'ya'yanmu to wannan ita ta girma har ma sayyidina ali ya aure ta bayan rasuwar fatima kuma ta yi ta zama tare da shi har zuwa lokacin da aka kashe shi ya shahada to na biyu ita ce rukayya ita ta haifi da aka sa masa abdullahi wannan abdullahi zakara ne ya cike shi a kai rasu sannan ta biyu ummu kulsum ita bata daɗe da usman ba ta rasu da haka ita bata mahaihu tare da usman din ba sannan sai fatima ita kuma ta haifi 'ya'ya biyar akwai hassan akwai hussein akwai muhsin akwai ummu kulsum akwai wace ce ta abin nan a ba ba akwai ummu kulsum ne a ciki akwai zainab zainab ummu kulsum din ita ce wacce sayyidina umar ya aura ta haifa masa ya'ya guda biyu da zaidu da ruqayya ita shi zaidu da ruqayya sune jikokin fatima a gidan sayyidina umar jikokin fatima a gidan sayyidina umar jikokin fatima a gidan sayyidina umar yawa to wannan shine wato 'ya'yan fatima guda biyar to malamai sun ce wannan 'yar zainab ce kuma ba wannan umama ɗin ba wata haihuwar ta wani yaron ne da ta haifa tare da abul as ibn rabi shine yaron ya samu wannan rashin lafiya wanda fa ba'asat ummuhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai ita wannan baba ta wannan yaro wacce ya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta aiko wa manzon Allah anna waladi fil maut ɗana yana cikin magagin mutuwa faƙalalin rasul sai annabi ya ce wa ɗan saƙon ya koma ya ce mata izahab wa ƙullaha je kaka ce mata inna lillahi ma a wannan kalma ana gaya ma wanda aka yi wa rasuwa ko aka kusa yi wa rasuwa don a kwantar masa da hankali inna lillahi ma akhadha ma akhadha lillahi abinda Allah ya karba dama nasa ne shine ma'anan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhadha abinda Allah ya karba nasa ne wa lahu ma a'ata abinda Allah ya bayar ma nasa ne shi sa muke karanta addu'a Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya limama na ata wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu wa kullu shay'in indahu komai da komai a wajen Allah ila ajalin musamma ya samu lokaci wannan wato kwantar da hankali ne ga din mai hankali cewa komai a wajen Allah yana da lokaci sai ya ƙare kowa zai mutu kowa zai tafi lahira kullu shay'in halikun illa wajha كل من عليها فان wa وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل نفس زائقة nafsin وإنما توفون wa يوم ma ذاك ujurakum yawmal kowa sai ya tafi ila ajalin musamma kuma lokacin ma rubutacce ne ba wai ba a san yaushe zaka mutu ba a'a shekara nawa da wata nawa da kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sakan nawa a ina an gama wannan lissafin jira kawai ake yi faltasbir ka ce ta yi haƙuri walta tasib kuma ka ce ta nemi lada a wajen Allah Faraji'ar rasul kenan an taƙaita mana ƙisar cewa ya je ya gaya mata ɗin yadda annabi ya ce je ya gaya mata inna lillahi ma akhaza wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu ya ajalin musamma faltasbir wal tahtasib an je an gaya mata wannan sakon sai dan sakon ya jiyo ta sake aiko shi karo na biyu fa akhbaraha ya je ba ta labari fa ba'as ilaihi fa ba'asat ilaihi tuqsimu alaihi sai ta yi kowa annabi tana masa magiya kace dan Allah ya daure ya zo dan Allah ya daure ya zo lama ja'a sai ya zo kace dan Allah ya daure ya zo ka gani ai manzo Allah yana da saukin kai kaga a ce kana annabi a ce tashi ka tana kiran ka tashi ka tafi gidanta annabi ya tashi ya tafi bai ce to ya za ni ina annabi ita ba ta zo ba ku ce a ɗauko ta ita da ɗan a kawo su sai annabi ya tashi ya tafi gidan Allahu akbar فقام النبي صلى الله عليه sai annabi ya tashi fi na farin min ashabihi har da yan rakiya aka yi tawaga ta manyan sahabbai ku zo ku raka annabi gidan yarsa zai je ya duba ɗanta da yake cikin rasuwa minhum sa'adu bin ubada har shugaban ansaru wato sa'adu bin ubada yana cikin manyan sahabbai to yana cikin tawagar da suka wa manzan Allah rakiya fa akhadha an nabiy sallallahu alaihi wasallama as-sabiya sai annabi ya dauki yaron da yaje ya ce kawo min yaron aka masa yaro yana cikin makyarketa haka fa wada'ahu baina sanduwataihi an ce sanduwataihi kirjinsa mata suna da sadayu shi kuma na namiji ba a kiransa sadayu saboda shi ba nono yake ba amma ana kiran nasa sanduwataihi to sai annabi ya runguma yaron a haka wali sadrihi qaqa'atun kirjinsa yana yana ƙara yana rukuki daga ciki irin wato zazzabi yayi zazzabi yana yana makyarketa ka ƙa'aƙa tishanna, kamar ka ɗauka wato wata jaka ce ta zuba ruwa wata suke kiranta salka to in ta bushe fatar in ka ƙwanƙwasa ta sai ka ji ta tana ƙara kamar ƙarar bayan tukunya fadama'at aina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai idan manzon Allah ya fara hawaye annabi ya kalli fuskar yaron ya ga yana shashakin mutuwa alamar kamar an kusa ɗaukar ransa ana dab da ciren ransa sai kawai ga hawaye yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sa'adun sai sa'adu ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace atabuki kai ma kana kuka wa anta rasulullah kana manzon Allah amma kai kuka fa qala inna ma abki rahmatallah wato yace ina kukan tausaya ma uwar ne rabuwa da ɗa dama lokacin da ɗansa mu'azzam ya rasu sai ce tadma'ul ain wa tahzanul qalb wa la naqulu illa ma yurdi rabb wa inna li firaqika ya ibrahim la mahzunun idan an maka rasuwa to idan ka zai hawaye zuciyarka za ta shiga damuwa amma ba za ka faɗi wata kalma wacce za ta zama ta saɓa wa Allah ba shi sa idan Allah ya ɗauki ɗan ran eh, ɗanka sai turo mala'iku su ji me zaka ce idan ka ce to dama na Allah ne ya karɓi abinsa sai Allah ya ce to ku gina masa shirgegen gida a cikin aljanna ku sawa gidan baitul hamdi in ya zo a zaunar da shi a ciki in ka fara kama kame to ni wannan al'amari wallahi haka ma wancan kaga wancan ya rasu wannan gashi shi ma kaza to abin ne wai ni ba a so ma ban mun ƴaƴan ne ko me ya faru ne ne ka fara kama kame to sai mala'iku su ce ai bai bai karɓi a wannan hukuncin da kai masa ka sai ita rasuwa zafi gare ta musamman in aka yi maka a na jikinka kuma a tarihi ba wanda aka wa rasuwa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga na farko bai ma ga mahaifinsa ba ba su taba ido hudu ba kafin ya zo duniya mahaifinsa ya bar duniyar kaga rasuwa ta ɗaya rasuwa ta biyu mahaifiyarsa shekara shida yana ɗan shekara shida ka ƙaddara ɗan shekara shida yadda yake sai mahaifiyarsa ta rasu kaji biyu yana ɗan shekara takwas sai kakansa ya rasu kaji uku to ya taho ya taho har kai shekara ashirin da biyar ya aure da ya aure aka haifi ɗa alƙasir shi ma ya rasu kaji hudu aka haifi abdallah ya sa suna mahaifinsa aka yi mallakabi da tsayibu tahir shi ma ya rasu kaji biyar amminsa wanda yake ya rike shi wanda yake ji da shi abu talib shi ma ya rasu kaji shida matarsa wanda suka zauna shekara ashirin da biyar khadija ita ma ta rasu kaji bakwai aka dawo madina aka zo yakin farko da aka yi a yaƙi na biyu babban wato kwamandansa hamza shi ma ya rasu kaji takwas sai kuma rukayya ita ma esa ita ma ta rasu kaji tara sai aka haifa masa ɗa ibrahim ya sa sunan mahaifinsa annabi ibrahim shi ma ya rasu kaji goma sai zainab din ita ma sai ta rasu kaji goma sha ɗaya umu kursun din ita ma ta rasu kaji goma sha biyu sannan sai wata daga cikin matansa ita ma zainab bintu huzaima ita ma ta rasu kaji goma sha uku wannan bai hada kuma da manyan sahabbai da za a je yaƙi ko ya tura mutum saba'in lokaci guda a zo a ce ba ko ɗaya an musu kwantan ɓauna duk an kashe su to kaga in dai ba kai ne za ka rasu ba an taɓa masa mutuwa a ko'ina ya mutuwan mahaifi mutuwan mahaifiya mutuwan mata mutuwan 'ya'ya mutuwar kaka mutuwar ammi har guda biyu ga abu talib ga hamza banda kuma abokai da aka shaƙo da su sahabbai saboda annabawa sun fi mu juriya da ɗauke hukuncin Allah da shanyewa wata musifanta ta musifa ma mutum fa sai ka ga musulunci ya fara warwarewa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan hawaye da kaga nayi na tausayi ne gare ta inna allaha la yarhamu min ibadihi illa ruhama kuma ka shina Allah baya jin tausayi daga cikin bayansa sai masu tausayi wannan hawayen da ka gani tausayi ne shi hawayen tausayi ba ma sai ka kira shi ba da kansa yake zuwa in abin tausayin ya zo kawai ganinsa zaka yana tahowa baka kira shi ba ce wannan da ka gani tausayi ne Allah ya sa a zukata in ka ga abin tausayi ka ji tausayi kuma ka zubar da hawaye saboda tausayawa to a nan ba a nuna kisa cewa wannan yaron ya rasu ba kuma yi har zuwa ƙarshen kisa ba ce famata ba da haka malamai suke cewa wannan yaron bai rasu a nan ba don ba a faɗi cikon kisa cewa famata ba ko har zuwa ƙarshen hadisin ba da aka ce famata yasa suka ce to akwai fa'idodi da yawa cin wannan hadisi daga ciki halaccin manyan mutane su halarci inda domin dubiya da kuma halarcin mutum ya je gidan isa domin ya kwantar mata da hankali musamman in tana da yaro mara lafiya ko a asibiti ne ko a gida ne a je a duba shi sannan kuma halaccin zuwa domin yin ta'aziyya da duba mara lafiya babu ita'ami ahalil marid babin ciyar da gidan da ake da mara lafiya sai wane ya ce ai gida na wallahi duk ba su da lafiya to yi abinci ka kai masu ba sai an yi mutuwa ba domin in ta gidan ba ta da lafiya kaga ya nuna kenan ba a dora tukunya a gidan to sai abinci makota a dinga kai masa da za ka ga muna da wannan zumuntar da an ga mutum ya samu matsala ma ko aka fahimci kare tattalin arziki tare da shi sai dai dinga ganin kwanuka kawai suna ta shigowa gidansa daga makota <laughs> amma yanzu na ga kwanuka da sun ɗan ragu ciyayyen ma da ake za kofar gida an daina za ga da za a shimfiɗa babbar tabarma a tsakiyar unguwa bayan isha duk kowa ya fito da abincinsa wanda ba shi ma da hali ya zo ga buta nan ya wanke hannunsa a ci da shi amma yanzu kowa sa sakata <laughs> babu ita'ami ahlil marid babun ciyar da iyalan mara lafiya حدثنا الحسن بن واقع قال حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي أبلة قال مرضت امرأتي yace matata ta yi rashin lafiya fakuntu ji'u ila ummi darda sai nake zuwa gidan umar darda'i ita shi alu darda har littafi aka wallafa akan fiqhu alu darda wato mai gidan malami ne matar gidan malama ce 'ya'yan gidan malami ne har suka kafa makarantar fiqhu ake kiran gidan wato makarantar alu darda saboda kowa ya shiga karatu yake in mai gidan yana nan kai karatu in matan gidan tana nan kai karatu in yayan gidan suna nan ka buɗe littafin ka su baka karatu to akwai wani ɗalibi da ya project sa akan ko doctora ne ko magister ne ya yi rubutu akan fiƙihun gidan alu darda wato duk malamai ne a gidan ita ce da abu darda ɗin ya rasu ta ƙi aure aka ta zuwa ƙofar gida zawarawa ta ce ita ba za ta auri kowa ba sarkin garin ma ya turo lokacin ma'auya ne ta ce ita fa ba wai ba ta auri kowa ba saboda abu darda'in ya ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa za a tashi mace da mijinta na ƙarshe duk ba ta so ta tashi a lahira ba da abu darda'i ba <laughs> wai a ce sabai ba iya soyayya ba dan ba a rubuta bangaren soyayya ne zuhu da ake rubuta mana inda rigar su ta yage amma da ana maka bayani yadda suke da zama da iyalansu da ka sha mamaki ta ce ba wanda wanda za ta aura a duniya tana nan da abu dardai sarkin gari fa gaba daya wanda ake cewa gyara dai zaki shi ya turo mata ta ce ba inda za ta ya ce to ai da ɗan ragowa ƙarfin ki ta ce na sani ai sa na ɗau azumi da sallah da salati don ma kan namiji ya shiga gabana ta ce saboda wannan hadisin in na aure ka kaga kenan an tashi lahira tunda mace za ta tashi da mijinta na ƙarshe kaga kai ne mijina na ƙarshe kuma kaga abu darda in maraba a lahira to ba na son wannan na bisa yadda muka rayu a duniya muka sha wahala tare muka yi addini tare to a lahira ma mu sake haduwa to shine ya je gidan ya je ya ce mata mata ta ba ta da lafiya fataƙulili kaifa a haluka sai ta ce yaya to jikin ita matar taka fa faƙuli laha marabawa wallahi yanzu dai ba ta da lafiya fata da uli bi ta'amin sai ta ce to a dafa mun abinci a kawo mu shi dai ji daɗin abincin kullum aka ce ya jikinta sai ce har yanzu dai ba ta warke ba fata da uli bi ta'amin sai ta ce to a kawo masa abinci tunda matarsa ba ta da lafiya fa akulu thumma uttu sai na ci na koshi sai in koma fa fa ala zalika faji'tuha marratan wata ran dai da nazo faƙalar kaifa yaya matar taka da jiki ultu tamasalu tana ɗan samun sauƙi faƙalar inna ma kuntu a da ulaka bi ta'amin dama abin da yasa nake cewa ka maka abinci kullum ka zo iz kunta tukhbiruna an ahalika annahum marada so da kana ce min matarka ba lafiya ba lafiya shi yasa kake cin abincin nan fa amma iz tamasalu tunda jiki ya ɗan yi sauƙi Falane da ulaka bi shay'in daga yau an daina baka girki a gidan sai na ga kamar bai karya ba dai amma ce ana samun sauki kaga a ƙara bashi abinci kullum sai kuma a zauna a ana samun sauki har zuwa wani tsawon lokaci ta ce to ya isa haka tunda ta samu sauki sai ta ɗora girki a ci gaba da yin abinci to wannan asar da aka rawaito daga wannan gida mai albarka gidan abu darda da ummu darda da abu Na'ud darda to ya nuna kenan cewa idan aka ga mutum an kwantar da matarsa a asibiti an san yanzu dole sai dai ya koma wajen mai shayi ko wajen mai indomi ko abin da ya kama da haka ya kamata makota sai su sa shi a cikin kwano a dinga kai masa abinci da za ka ga hankali ne ya wa mutanen da yawa komawa kafin ka gane kai kana da matsala su sun gano sun fara taimaka ma amma sai matsalar ma ta kashe mutum ba sani ba da ga mutane suna lura a ce wani fa ina jin akwai matsala ya kamata a taimaka masu shi ba zai faɗa ba amma za a fahimta sai ka ga an fara kai gudunmawa sai ka kwanukan abinci suna ta sauka babu iyadatul arab babin dubo mara lafiya ko da mutumin ƙauye ne wannan abin da ya sa imamul bukhari ya kafa wannan babi don kada mutum ya ɗauka duba lafiya sai wani mutum na musamman ko ta mai daraja ta musamman za a duba a'a za a iya dubo mutumin da yake nesa da kai ma حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابين annabi ya shiga cikin wurin wani mutumin ƙauye in an ce a arabi duk mai zama a ƙauye ko balarabe ne ko balarabe ba balarabe ba ne in dai gidansa da iyalansa suna ƙauye suna jeji suna ruga suna bayan gari to sunansa a arabi ya uduhu annabi ya je duba shi faƙala da annabi ya duba sai ce la ba'asa alaika tahurun insha Allah babu laifi a gare ka ka samu tsarkaka wato shi dama rashin lafiya kamar yadda muka karanta hadisi a baya ba wata musifa da ta hatta shaukata shakuha illa kafara Allah biha anhu sayyi'atihi babu abin da zai samu musulmi maradin wa nasabin wa wasabin ko ciwo ko wahala ko tsanani ko kunci hatta kusa da zaka taka ko kaya da zaka taka sai Allah ya kankare maka zunubi sakamakon haka shi yasa annabin ya ji duwa mara lafiya sai ce tsahurun insha Allah ka tsarkaka in Allah ya yadda in Allah ya yadda nan ba labari bane addu'a ce Allah ya yadda ka samu wannan ladan da ake dora ma mutum musifa a kan kare zunubi da shi shi sa wani ya ce da mutum ya san daɗin ciwo da bai roƙi Allah iyaye masa ba muka ce a mu za mu roƙi Allah iyaye mana annabi Ayuba ma ce ya annima masa ya yadurru anta arhamur rahim ciwo in ya zo mai haƙuri ko mu roƙi Allah ya yaye in bai yaye ba mai hakuri har zuwa lokacin da zai yaye amma dai ba za mu ce ciwon ya zo ba kuma in ya zo ba za mu ce ya zauna ba ko in ya zo za mu haƙuri da zuwansa sannan za mu ta roƙon Allah zuwa lokacin da zai yaye shi abinda ake so kenan amma ba za ka ce ya zauna ba tunda annabi ya ce Allahumma rabban nas azhibil ba's ishfi anta shafi la shifa'a illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama Allahumma shfi Allah ka warkar anta shafi kai ne mai warkarwa la shifa'a illa shifa'uka ba wata waraka sai daga gare ka azhibil ba'asa ka tafi da ciwon nan tafi da shi azhibil ba'asa yaye wannan ciwon anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman kuma yace in ka je dubo mara lafiya ka karanta masa wannan kafa bakwai to insha zai warke as'alullahi al-azima rabbal arshil azimi أن يشفيك أسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيك yace duk wanda ka karanta masa wannan kafa bakwai lokacin da ka je duba shi don Allah ya kaddara zai tashi daga wannan ciwon shi kuma ana so ya ɗora hannunsa inda ya ji ya fi raɗaɗi ya ce bismillah bismillah bismillah a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa sai ƙafa bakwai to wannan annabi ce gurin zai sace sallallahu alaihi wasallama to kuma sai ka ce mutum la ba'asa alaika tahurun babu damuwa wannan abin da ya same ka tsarki ne kamar wanke ka akai an ƙara wanke ka ne tas ƙala ƙalan a arabi sai mazanin ƙauye ya ce bal hiya humma tafuru. furu sai ce zazzabi ne fa yake yake daɗa zafi a jikina tafuru mana kamar yadda tukunya idan ta ɗauko zaɓaɓɓaka ɗin nan za ka ga tana rawa da kanta akan kan murhu yace to zazzaɓi ne yake ƙara zafi fa shi ana masa addu'a shi kuma yana cewa zazzaɓi ne yana ƙara zafi ala shekin kabirin kuma abin gashi kan tsoho kuma gashi dattijo fa a tuziru hulƙabura kai ma tuziru hulƙabura don ta kai shi makabarta shi ana tsahurin la alaika in sha Allah shi yana cewa zazzabi ne fa yake zababbaka yake ruruwa yake ƙara zafi a kan tsoho dattijo domin ya kai shi makabarta sannan ya ce na'am izan to Allah kai shi makabarta ana faɗa haka da safe ne ziyara da yamma sai ya mutu sai ce to tunda makabartar kake so ba in sha Allah ba to Allah kai ka makabartar yamma na yi ko sai aka aiko cewa ya cika shi sa aka ce ana so a gaya wa mara lafiya kalmomi masu daɗi shi ma ya mayar da kalmomi masu daɗi <clears throat> akwai wanda za ka je duba shi kana ta sauƙaƙa ina ina da fa zafi kana insha Allah da sauƙi ina fa aka samu sauƙi kana ai da sauƙi abin alhamdulillah da gani ya fi jiya dai ci a kai baka fahimta ba jiya fa ban yi bacci ba yau din ma ban ga alamar zan ji bacci ba ci a ka kwantar da hankalinka a gaya maka kalmomi masu daɗi a tafi yasa a cikin duwa mara lafiyan ba a son dinga ɗauko labarai waɗanda suke masu tashin hankali maka ce Allahu akbar kaga malam hudi ma irin wannan ciwon ne ya kashe shi malam shehu ma da ka gani irin wannan ciwon ne ai mutanen da suka mutu da irin wannan ciwon naka Allah yawa da su to kaga zuciyarsa sai ta karaya yaji cewa to wannan kama kashe shi ka gama fama amsa min al-ghad illa mayitan mutumin nan dai bai kai yammaci ba a gobe sai da ya mutu saboda ya zaɓi mutuwa shi ya ji zafin ya masa yawa yake ga maimakon a ci gaba da azabta shi da wannan ciwo ƙara a ya tafi lahira ya roƙe tafi lahira annabi ya ce to Allah kai ka lahira kuma ya tafi lahira shi an ce labasa alaika yana ji wannan raɗaɗin to da zogi ai ƙara ya tafi lahira hmm? to wannan hadisi yana nuna mana abubuwa da yawa daga ciki akwai babban mutum zai iya ziyartar mutumin na nesa wanda ko sunansa ma ba faɗa ba aka ce mutumin ƙauye kawai za ka iya ka duba shi sannan ka duba mutum ka gaya masa kalmomi masu daɗi da su kwantar da hankali sannan mutum ya zaɓi mutuwa dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakwai gurin mutuwa kakwai dinga la tatamannu liqa al adu la tamanna yanna ahadukum almauta li durrin nazala kada ɗayan ku ya dinga cewa Allah kashe ni saboda yana cikin wani ciwo fa in kana labudda fa'ilan in ka ji ciwon ya dame ka kake ga ƙara mutuwar to ka dinga cewa Allahumma ahayni idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li kace ya Allah ina roƙonka ka karaya ni idan rayuwar ta fi min alheri Allah ka karɓi raina idan mutuwar ta fi alheri domin akwai lokacin da mutuwar mutum take fi masa alheri akwai lokacin da kuma rayuwar takan fi zama alheri to sai mutum ya yi wannan addu'a kuma yadda wannan tsoho ya nemi a yi masa addu'a ya wuce kuma ya wuce din babu iyadatul marda babin aje a dubo mara lafiya ya zama cikin ajanda ka ta kullum akwai dubo wani mutum mara lafiya wanda ka sani da wanda baka sani ba haka kawai ma ko ba ka da mara lafiya na kusa da kai ana so wata rana ka zagaya asibiti kawai saboda asibiti akwai darasi musamman a irin wannan lokacin da ake wani irin ciwo rannan da muka je asibiti yadda ka san wato gidan biki haka asibitin na ya zama ana ta shigo da mutane wasu ma ba gadajen da za a su sai ka ji mai gida ga baki ɗaya da 'ya'yan gidan gaba ɗaya an kwaso su gidan gaba ɗaya an rufe shi duk suna asibiti wani irin zazzabi ne na jaraba Allah ya kawo a wannan lokaci ake tarashin asibiti hatta irin yan kemis kemis din nan da irin yan wajen shan maganin nan zaka ga cike ciki da mutane da magaruba ta yi da mutum ya dawo dan abin da ka samu sai a ce tafi kemis yara sun barke da rashin lafiya zazzabi ya barke Allah ya sa ya zama kafara حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما النبي تار صحابي كما يدى سكا سابة تاروا أقبان سدن دوكا إلمي يتي وايكي أزمي يوم واي واي قري يوم ينا أزمي قال أبو بكر أنا abu kai daga hannu ce yau ina azumi mun ji daya man adamin kumul yauma maridan a cikin kuwaye yanzu da ya tashi da safan nan sai da ije iyo dubiya abubakar ya kai ce ni ne na je na duba wani kun ji biyu faƙala man shaida minkum janazatan waye ji an yi sanarwar jana'iza ya je aka yi da shi sai abubakar ya sake haka ce na je jana'iza yau qal man at'ama yau miskinan to waye ya ciyar da talaka ko miskini ko mabukaci abinci a yau ala abubakar ya ce ni ne ala marwan balagani annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala mashtama hadhihi al-khisal fi rajulin fi illa dakhala al-janna ba yadda za a yi waɗannan halaye su wayi gari duk mutum ya aikata su face sai ya karɓi satifiket ɗin aljanna a ranar <laughs> wato kaga ashe sahabbai ba a zaune suke ba da sun ji an ce ga wani abin kirki mutum sauri yake ya je ya duba mara lafiya ya ciyar da muskini ya yi azumi duk aikin kirki da lazumi da muta'addidi yi. to annabi ya ce ba wanda zai haɗa waɗannan halaye a mutum a rana guda diya waɗannan face sai ya zama ɗan aljanna حدثنا أحمد بن أيوب قال حدثنا شبابة قال حدثني المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga domin dubiya ga wata mata da ake kira ummu sa'ib sai ya same ta tana makyarketa wato zazzabi ya yi zafi tana makyarketa faƙala malaki me ya faru kike makyarketa haka ƙala alhumma ta ce zazzabi ne zazzabi ne da mashashara yawa aka za Allah ta ce Allah ya tsine wa zazzabi <laughs> fa nabi mah ana ce ke yi shiru ba a tsinewa zazzabi ba a wa mashashara la tusabbiha fa inna ma tuzhibu khatayal mu'min ita zazzabi din in ta zo tana karkade zunubin mutum ne kake zagi zazzabi da mashashara da rashin lafiya ita ma tana da amfani wasu lokuta in kana da zunubi ta kankare in ba ka da zunubi ta ƙara ma daraja su da kake la'anci zazzabi da raɗaɗi kama yi zuhibul kiru khabasal hadid kama yadda zuga zugi in an ɗauko ƙarfe wanda ya daɗe ya tsatsa aka sa shi a cikin gawayin nan aka huro ta aka huro da ya yi jan nan sai ka ga yana ɓawo ɓawon yana ta ɓarewa wanda ake kiransa ƙwan maƙera bawon wannan sai ka ga wannan da shi ake yin irin tawadar nan da ake rubutu da ita ta abin da yin bari wannan guntattakin karafan da wuta ta katse su su ake jikawa in suka yi baki kirin to nan aka yi rubutu rubutun baya gogewa ba kamar irin na zuge da da abin nan bane da karo bane wanda shi yana wankewa amma shi wanda aka yi da bari din nan baya wankewa to irin wannan guntattakin karafunan da bawon karafa da suka bare sakamakon sun ji wuta to haka yace yadda wato wuta take bare wannan bawon haka shi ma zai bare miki wannan wato ciwo din ga she kenan ba a marhaban da zuwan zazzabi amma in ya zo musifa ce dama ba a neman ta in ta zo kuma za ta yi amfani saboda wani sai da ciwo ma Allah yake gyara shi in ya ji lafiya ta yi masa yawa sai kuma kenan ya kaga ya fara saban Allah da ita amma ana dan taba shi sai ga ya shiga taitayinsa kaji mutum ya ce yana bikin cikarsa shekara hamsin bai ciwon kai ba wannan ai ba abin alheri ba ne musifa ba ta samun ka kowace iri jarabawa ba ta samun ka kowace iri to fa akwai abin tsoro idza ahabba Allah qauman ibtalahu idan Allah yana son ka to sai kai ta ganin jarabawa iri-iri ka ji daɗi a kaza ka sha wahala a kaza kaza ya samu cikin sauƙi kaza ya samu da wahala wa iza arada Allah bi qaumin sharrin amsaka anhum bi zambihim idan Allah yana nufin mutane da sharri wato da jaraba da da ukuba sai basu da zunubin su kawai ba zai jarabce su da komai ba idza ahabba Allah qauman ibtalahum faman radiya falahu rida wa man sakita falahu sukt in Allah yana son mutane to zai dinga jarabta su wanda iyarda daga Allah ne ya maida al'amarinsa ga Allah to sai Allah iyarda da shi wanda kuma ya fushi ya kama surutan zuci da surutan baki to sai barar da yarda Allah sai fushin Allah ya haushi ko musifa bata sauka ba guda ka wannan hadisi yana koya mana wato haƙuri idan musifa ta zo amma fa ka a neme ta kaka daga hannu ka ce Allah ɗoro mun bala'i ko ka ce Allah ɗoro mun musifa ba a wannan musulunci ya hana Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma nas'aluka al wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم أفزني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي كدنجا وين ونن الدعاء دومن نيمان تسري الله لا لافيا الدنيا دا لاهرة الله لا لافيا دا أفوى في ديني ودنيايا a نا na ka in fada bid'a ina sunna kan fada shirka ina tauhidi kan ina mutumin kirki in juye in koma mutumin banza ka roki Allah wannan ya tsare maka bangaren addini sannan bangaren duniya shi ma ya bakka da abin da zaka ci ka sha kai sutura ko da baka da kuɗi in bukata ta taso bukatar ta zo daidai akwai halin da za a warware ta Allahumma sutur aurati Allah ka rufe min al'aurata kakka kunyata ni ko ka kaskanta ni ko ka wulakanta ni ko ka tozarta ni ko ka tona min asiri ina da sutura ta mutunci ko ta daraja ko ta kaza ka tozarta ta Allah ka kai min haka shine alamu sta'awa wa amin rawati ka amintar da tsoro na kada ka samu tsoro da firgici kasa bacci kullum ina cikin fargaba da faduwar gaba da tsoro da razana yayi min wannan Allahumma fazni min bayni yadayya wa min khalfi Allah ka tsare ni ta gaba ka tsare ni ta baya ka tsare ni ta dama ka tsare ni ta hagu ka tsare ni ta sama wani mugun ta sama zai shigo kuma uzubi ka ugu talamin ta hati, Allah yana roƙonka kada a kai min farmaki ta ƙarƙashin ƙafa. wani shi kuma ta ƙasa zai shigo ka to kaga jihar nan guda shida duka ka nemi Allah ya sa maka kariya ya sa maka kariya ta gaba don wani mugun ta gaba zai shigo gaba da gaba zai ma wani mugun kafi ƙarfinsa gaba da gaba ta baya zai biyo ka sai ka ba da baya ko kana bacci da daddare ko ka shagala ba zikiri ko ka kwanta ko magariba ta yi ta nan zi kuma zai kulla ma sharri wani ta dama zai biyo ma wani ta hagu wani ta sama wani ta ƙasa kace to Allah tsare mun jihohin nan guda shida sannan kace Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma na'udhu bika min al-kufri wal faqri kufur da faƙaru su ne tsiyar duniya da lahira mafi tsiyar tsiya a addini shine ka zama kafiri mafi tsiyar tsiya a duniya shine ka zama abin da za ka ci ma baka da shi to sai ka nemi Allah raba ka da tsiyar duniya da tsiyar lahira tsiyar duniya baka da shi tsiyar lahira ka je baka da imani to sai annabi ya haɗa mana su guda biyu yace mu sa su cikin addu'o'in safiya da addu'o'in yamma Allahumma a'udhuka min al-kufri wal faqri a'udhu bika min azabil qabri la ilaha illa anta Allah ka tsare ni kafirci ka tsare ni da talauci ba a cewa Allah turo min talauci amma ka cewa Allahumma ahayni miskinan wa amitini miskinan wa hashurni fi zumratil masakin da miskini yana da dan abu amma ba mai yawa bane shi ko fakiri ya bushe shi sa aka ce tunda annabi ya ce Allahumma ahayni miskinan sannan ya ce Allahumma a'udhuka minal kufri wal faqri ya nuna cewa miskini ya fi dama dama kan faƙiri domin annabi ya nemi tsari da faƙiri ka Allah ya mai da shi fakiri amma ce kuma Allah ya raya shi miskini aga miskini wanda yana da hali amma ba irin mugwayen kuɗin nan da za su hana ka ci su hana ka sha su hana ka nutsuwa ba don kuɗin suka yawa halaka mutum suke ko ba a jin daɗin su in suka yawa ba za su baka maka nutsu ba tare su kiyaye su tsare su ba su security shi kansa sai ya cinye ma lokaci ya hana ka bacci ya hana ka zama guri daya in bizina ya girma da yawa to me shi baya jin daɗi kai da kake baka da shi sai kai baccinka ka more shi ba zai iya bacci ba ya kana manya-manyan business za ka yi baccin awa shida wanda ake so lafiyarka ta samu baccin sai ka sha kwaya amma bacci ba zai zo ba ga miliyoyi suna yawo a kanka biliyan tana yawo ba yadda za a kai bacci wataƙila a lokacin da za ka yi bacci ma za a yi maka waya an kulle wani sabon business kuma za a ce maka wasu kayan suna nan sun taho wasu sun faɗi wasu sun yi asara wani to ya za ka yi bacci shi yasa annabi ya ce madalla da kuɗi nagari in sun shiga hannun mutum nagari ni'mal malu salih rajul salih madalla a ce kai mutumin kirki ne kuma kuɗi masu kyau su shigo hannunka za su za su ɗanɗana kuɗansu Eh, za ka ga talaka zai ci zai sha za a gina masallatai za a gina asibitoci za a gina makarantu za a ta sarrafa su yadda abubakar ɗin ya farka da safe waye ci yadda muskini ni ne waye azumi ni ne waye duba mara lafiya waye je jana'iza duk yayi mai kuɗi ne amma bai hana shi je waɗancan ayyukan ba حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم يقول الله تعالى in an ce ya Allah ta'ala ko dai qur'ani ko hadisi kudisi in ba qur'ani bane to ana kiransa alhadisul qudsi ko alhadisul rabbani ko alhadisul ilahi qala rasulullah fi ma yuruhi arabi qala allah ta'ala fi ma rawahu anhu rasuluhu ya ibn adama istada'amtuka falam tud'imni ya kai dan adam na ne muka ci da ni kaki qala fa ya rab wa kaifa ya rab wa kaifa to yaya ka nemi ciyawa ta ban ci da kai ba wa anta rabbul alamin kai da baka ci baka sha wa huwa yut'imu wala yut'am ashe ba abin da Allah yake nufi wai ka tara abinci ka ce Allah ci ba ciyar da marasa ba su jin yunwa Allah ka ba abin ai ba su ka ba ba shi yasa kuka ga waɗanda aka munana musu suka suka cewa annabi yan uwanmu suna munana mana annabi ce ku kyautata musu ai ba dan su kuke ba Allah ne sa ku kuke yi to duk abin da Allah ne ya ka kada bacin rai ya ka daina in dai dan Allah kake a yabe ka a zage ka kai ya ka daina kun ga wannan abinci ne za ka ba talaka amma sai Allah ya ce ni ka ba abincin dan ba talakan ka ba ba ni ka ba ni nace ka bashi ka bashi in Allah ya sa ka kai abu kaiwa wani to Allah kaiwa shi yasa ya na nemi ciyarwa ka kaki ci da ni yace yaya zaka nemi ciyar da ni ban ci da kai ba kai ne fa mahallicin talakai qala amma alimta to ga fassara nan amma alimta anna abdi fulanin istada maka shin wani bai zo gidanka ba ya nuna maka yana da bukata ko baka fahimci bukatarsa a fili ba falam tud'imhu amma abincin da zaka bashi ya gagara amma alimta annaka law kunta at'amtahu ka kusan da ka ciyar da shi lawajjatta zalika indi da a guri na zaka samu ladan wato duk wanda ya zo maka da bukata wacce zaka iya yi masa domin abin da ake tsoro kada ma ko ba mutum bane kun sa akwai mutanen da kuturu da gurgu da waye aka tura musu mala'iku bayan sun yi arziki da ba su da shi suka zo a matsayin masu neman taimako suka yi musu ƙarya suka ce abu yayi yawa wallahi suka ce ba ku ne mutsiyata da aka yi muku arziki mu a kamace mu dukkan mu nan masu arziki ne kaka da kakanni suka ce to in ƙarya kuke Allah mai da ku mutsiyata yadda kuke da to wata jaraba da Allah zai ma wanda ma zai zo ya sallama din ya ce yana neman gudunmawa hannunka na abin da zaka iya din ma kila ma jaraba ka kai ma akai to shi yasa an kaga mutum yana neman taimako in za ka iya bashi bashi ko ɗan kaɗan ne ka haɗa masa kuma sai fa a yi haƙuri ka san abin na yanzu eh, da ba komai insha Allah ya bi na adam ya kai ɗan adam istasqaituka falam taskini na nemi ka shayar da ni baka shayar da ni ba qala ya rab wa kaifa asqika wa anta rabbul alamin yaya zan shayar da kai bayan kai ka halicci talikai fa yaqulu inna abdi fulanan istasqaka falam tasqihi wana ya nemi shayarwarka ka baka shayar da shi ba amma alimta annaka law kunta saqaitahu ka san ko da ka shayar da shi lawajatta zalika indi da ladan a guri na yake ba shi zai biya ka ba ni da nace ka shayar da shi ni zan baka ladan ya na adam rutu falam ta'udini na yi rashin lafiya baka zo duba ni ba kala ya rab wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin yaya za a ce yi rashin lafiya a je a duba ka bayan kai ne malicin talikai kuma an san baka rashin lafiya ala amma alimta anna abdi fulana marid baka san bawa na wani ba shi da lafiya ba law kunta uttahu da ka je ka duba shi la lawajatta zalika indi zaka samu ladan haka a gurina aw inda indahu da ka same ni anan a nan za ka same ni wato wajen kyautata ma da saka maka da alheri حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو عيسى الأسواري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أودوا المريض كجي كدو مرة لافية واتبعوا الجنائز كجي أي جنائز دكو تذكركم الآخرة ذات تنومك دلاهرة حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث كلهن حق أبو أكو دكا سجسكياني على كل مسلم دكا مسلمي يكاي أبو أكونا عيادة المريض أجي أدوبو مر لافيا إما دكوتتاوا أي مسا wa shuhudul janaza in an mutu ka je ai jana'iza da kai ai sallah da kai aje a raka da kai in zaka iya biyun duka wa tashmit wa tashmitul da kuma amsawa mai atishawa in yi atishawa yace alhamdulillah ka ce me yarhamukallah idza hamidallah amma fa sai ya ce alhamdulillah to nan za mu tsaya sai mu tashi babu du'a'il a'id al marid bi shifa babu in ka je duba mara lafiya kai masa addu'a akan Allah ya sa ya warke babu hasara a rayuwa